Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci ashirin da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Juma'a takwas ga watan Nuwamban tara, Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa mamba mai wakiltar ƙananan hukumomin jibiya da kaita a jihar Katsina a Majalisar Wakilan Najeriya ya koka da matakin da hukumomi suka ɗauka na haramta kai man fetur yankunan da ke kusa da kan iyaka. sannan za mu a jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa an gudanar da wani gangami da nufin fargar da mata da matasa domin su shiga a dama da su a zaben shekarar 2020 da ke tafe. Baya ga haka muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban makrofo ya faɗi kalamai guda uku waɗanda suka haɗa da bincike Biden da Clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka george kent ya bayar a watan da ya gabata kent ya ba da shaidar cewa wasu makusanta shugaban amurka sun isar da sakon trump a gare shi kan kalaman da yake so ya ji daga bakin vladimir zelensky binciken da 'yan democrat ke yi na kokari ne su gano ko da gaske Trump ya hana Ukraine wasu kudaden tallafin kayan soja na kusan dala miliyan 400 har sai Ukraine din ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kan wata badakalar rashawa. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana zargin Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatarwa da dakarun kurdawa. sun janye daga kan iyakar turkiya lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai hare-hare a cikin siriya yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da shugaban ƙasar hungary wato victor orban a budapest a jiya alhamis erdogan ya ce amurka ba za ta iya fitar da waɗannan 'yan ta'adda daga yankin cikin tsawon awanni 120 ba. haka kuma rasha ba za ta iya fitar da su a cikin tsawon awanni 150 ba shi dai erdogan ya kulle yarjejeniyoyi biyu daban-daban a cikin watan oktoba tare da shugaban rasha vladimir putin da mataimakin shugaban amurka mike pence inda suka amince da mayakan ygp da mafi akasarinsu kurdawa ne cewa za su janye da akalla nisan kilomita 30 daga kan iyakar turkiya. ana shan labaran ne da kanan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sarkin saudiya salman bin abdulaziz al saud ya gana da daraktar hukumar kula da leƙen asirin amurka gina haspel a riyadh kuma sun tattauna kan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashensu kamar yadda kafafen yada labarai a saudiya suka rawaito kamfanin dillancin labaran saudiya bai yi cikakken bayani game da ganawar ba amma haduwar tasu na zuwa ne ɗan sama da shekara guda bayan kisan ɗan jaridan nan kuma mai sukar lamarin saudiya wato jamal khashoggi an kashe Khashoggi ɗan jaridar Washington Post kuma fitaccen mai sukar masarautar Saudiya a cikin ofishin jakadancin na Saudiya da ke Istanbul. Aka kuma sassara shi gaba-gaba. Sannan ganawar har ila yau ta zo ne jim kaɗan bayan tuhumar wasu tsaffin ma'aikatan kamfanin Twitter biyu a nan Amurka. da wani mutum na uku daga saudiya da laifin yan asiri akan masu amfani da shafin na twitter suna sukar iyalan masarautar ta saudiya amurka ta sanya takunkumi akan wani babban shugaban masu jihadi wanda kuma ke wa'azi a kasar mali saboda kasancewarsa memba a kungiyar jama'at nusrat al-islam wal muslim wato jnim a takaice kungiyar da ke da alaka da alka'ida a yankin sahel na afirka ahmadu kofa ya jagoranci kungiyar masu fafutuka a mali ta martina liberation front gabanin sanar da haɗewarsu da jnim da wasu ƙungiyoyin islama guda uku a watan maris ɗin shekarar 2017 a gaida zahara aminu fage da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To a Najeriya shugaban hukumar hana fasakori na kasar Kanal Hamid Ali mai ritaya ya ba da wata sanarwa da ta umarci duka jami'an hukumar su dakatar da sauke man fetur a gidajen mai da ke tazarar kilomita 20 daga kan iyaka. Dangane da haka wakilin Nasiru Adamu el Hikaya ya tattauna da ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin kai ta da jibiya Honorable Sada Soli jibiya wanda wannan lamari ya shafi jama'ar da yake wakilta. ya kuma fara da tambayarsa ra'ayinsa kan wannan mataki da aka ɗauka. Wannan wani yunkuri ne da aka sa gaba da zumar kawo ƙarshen ɗabi'ar ci da gumin mata da matasa a fannin siyasa waɗanda bayanai ke nuni a tsawon shekaru kusan talatin na demokuraɗiyya a Nijar. Ni ina ganin ba alheri a ciki domin duk abin da gwamnati take yi tana yi ne domin jin daɗin 'yan ƙasa da tsare rayuwarsu. Wannan abu ya kawo fargaba ba jibe ba kawai muna da 'yan majalisa a cikin majalisar nan waɗanda suka hito daga ƙananan hukumomi 500 a jihohi guda 21 waɗanda suke kan boda ta najeriya da suke da dangantaka da benin kamaru da chadi da niger ya kawo ɗarɗar a waɗannan garuruwa da suke kan boda domin tasirin da man fetur yake da shi da kuma abubuwan da suka jibinci fetur yake da su akan al'umma ta najeriya sada sojoji biyu watakila wannan wani wata manufa ce ta gwamnati kamar yadda aka rufe kan iyaka aka hana shigo da kayan masarufi musamman ma shinkafa ba mamaki wannan tsarin ya shafi kara karfafa wannan dokar ce eh, waccan doka da aka rike eh, boda ta najeriya da hana shigowa ne wannan abun cikin najeriya ake shi cikin najeriya ake sai da shi shin idan akwai waɗanda suke ɗauka suna hita da shi suna sai da shin su bi hanyoyin da ake hita da shi mana ana sai da ba gidajen man da doka ta ba da ikon a gina su ba ya kamata kasancewa babu wani gidan mai da ake saukar da mai wanda ba doka ta ba da hurumin a yi shi ba sai hukumar wanda ake cema dpr sun baka yarda kana ma har da ka kirkiro gidan mai har da ka ɗauko shi har da ka zo ka saida ya kamata kasancewa su suke zuwa suna rihe gidajen mai su suke kuma kayyade da za a da shi ni ban ga abin da ya kawo hukumar kwastam nan ta hito da wannan sanarwa ba don ba doka ba ce zan ce don sanarwa ce Shin mutanen da Allah ya halicce su a kan bodojin Najeriya ba mutane ba ne ba 'yan Najeriya ba ne wannan abin da lura kenan tsawwala rayuwa da zai mutane idan mutane idan hukumar kwastam tana son ta yi aikinta ba sai ta hana wannan ba suna da hanyoyin da suke hana kwaskwabrin ai daga ba da wannan sanarwa zuwa yanzu watakila ka yi magana da al'ummar ka da ke eh, yankin kan iyaka ɗin me kaji suna cewa ne ai hankalin kowa ya tashi hukumar kwastam ɗin hatta ita barikin su da yake jibiya a kan boda yake kuma ni na yi imanin da barikin su da ta da gudanar da shi da al'amuransu duk da suke yi ba wutar lantarki tun da yau an kai wata nawa ba mu da wutar lantarki a jibiya shin da me za su yi barikin soja da yake karamar hukumar jibiya bai kai kilomita 20 zuwa boda shin ya za jaruman hukumar tsaro da zuwa nan mm, matakai da ake ɗauka daga karamar hukumar jibiya abinda ya kai zamfara abinda ya kai sokoto abinda ya kai kebbi shin ya za su yi aiki duk sai a bar komi zai kawo rauni kwarai a ibin koda a kan ma matakan tsaro da ake so a ɗauka saboda tasirin da man fetur da kuma abin da suka jibanci shekid akan al'amura na mu na yau da kullum honorable sa'id uh, sada soli jibiya kenan ɗan majalisar wakilan najeriya mai wakiltar kananan hukumomin kai ta da jibiya a jihar katsina to masu aure sai a gafarce mu na kutsen da aka samu na rahoton mu na gaba to a jamhuriyar niger hukumomi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata sun gudanar da wani gangami a birnin yamai da nufin ta yayar da mata da matasa daga barci don ganin sun shiga zaɓukan da za a gudanar a shekarar 2020 ta yadda za a samu wakilcin mata da matasa a ɗaukacin majalisar ƙasar ga rahoton da wakilin musulun barma ya aiko mana daga yamai Wannan wani yunkuri ne da aka sa gaba da zumar kawo ƙarshen ɗabi'ar ci da gumin mata da matasa a fannin siyasa waɗanda bayanai ke nuni a tsawon shekaru kusan talatin na demokradiyya a Nijar ba su amfana da abubuwan da wannan salon mulki ya tanada a zahiri ba. Madam Sule Maryama Gambo kusa ce a ƙungiyar mata masu dubara. kadiba ka gani yanzu haka diba nan ka ga mata sun yi kowa yau to amma aka tashi harkar politika mu ake kira madaba mai rawa a mana kiɗan mai guda mu tura motar ta wace ta bar mu da kura saboda haka ne yanzu muka ce to bari mu waye ma junan mu kai mutane su je su gane da cewa wallahi wanda duk kuke gama hannu biyu da ke wanke shuna kamata yi maza su san da cewa ɗaya rana an maka ce mun kiban mai maka sha da baya su mota na ba su iya kai ta ko'ina kuma matan su lura su gane da cewa wallahi wannan abin nasu ne abinda naka ne ko kaka tsaya jiran wani ya baka shi amfani da kuɗaɗe don sayan ƙuri'u na daga cikin miyagun ɗabi'un da ke datsewa mata da matasa hanyar kai labari a zaɓe a mafi yawancin kasashen afirka sabili kenan ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta inlc rashin transparency ta ba da kai a wannan sabuwar tafiya in ji wani kusanta abdu sidi kasu yarda su sai da kurasu a'a su yi zaɓen su tsakani da allah su zaɓi mutane adalai waɗanda in an ka zaɓe su za su aiki tukuru saboda ƙasa ta ci gaba saboda rayuwar mutane ta saki su shi daɗi in an ce sai ta hanya cin hanci ne ba za a samu irin mutane da za su zakwa su aiki tukuru ba. Proje Pagod na haɗin gwiwar ƙasashen Nijar da Switzerland ne ke ɗauke da ɗawainiyar wannan tsari da nufin inganta tafiyar demokradiyya a wannan ƙasa kamar yadda wani jami'inta Ingai Isuhu ke faɗa a wurin wannan gangami. Wanga tsari da muke yi na mu shaida muku ne mu waye muku kai tahiyar ba ta yi sai da mata da matasa. Mulkin demokrasi sai da goyon bayan mata da matasa. Kashi hamsin da biyu daga cikin ɗari na yawan al'ummar Nijar duk mata ne. Saboda haka gwamnatin ta Nijar ta aike da wani ƙudurin doka da ke gaban majalisar dokokin ƙasa a yanzu haka da nufin ƙarawa mata yawan kasan mukamai ta hanyar zaɓe da naɗe-naɗe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. A tausaya ma talaka. Na ji tausayi na. na ji tausayi yana To ya aka dan auku me ya faru? Wallahi shugaban ni ku tuna. Rabana ya yi ku, rabana ya yiwu mu, gara gamar ma hannunku, jan mu kuke bun ku muke, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana hakana Allah ba za ya ba. al'ajam na kuka a kan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga Kabu Kabu sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na ji tausayi 'ya'yana na ji tausayin ‘ya'yana. Ajilo inda ma na yi kuka na al'ajau na kwalla. Sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko hakorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matan soja ko ta kan suloli babu sai dai matar talaka na je tausayi na yi kuka na je tausayi sai ga sun tsara hanya suna biɗar cin hanci ba su tsara. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya da ke mai da hankali akan harkokin aikin jarida. Matashiyar ta ce ganin yadda ake yada labarai ta yanar gizo abin da ya bata sha'awa kenan ta mai da hankali akan harkar. Ga hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita inda da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. sunana zainab abrahman mai agogo malama zainab a bamu labarin ki a takaice mm, labari na dai ni dai haifafiyar kano ce anguwar sharaɗa na yi primary school ina da secondary school ina duka a garin kano duka da kuma wato makarantar gaba da sakandare kenan dukkan su na yi sa garin Kano. Ita to malam Zainab ga shi yin shura a harka ta eh, yada labarai ta kafar sadarwa. Mm. Me ya ja hankalinki har kika fara wannan online jarida eh gaskiya abin da ya ja hankali na na fara saboda yadda nake duba wasu jaridu nake ganin irin abubuwan da suke suna isar da sakonni na faɗakarwa ilmantarwa wani lokacin har da nishaɗi hmm. to ni kuma gaskiya a rayuwata ina son nishaɗi kina son nishaɗi eh ina son nishaɗi sosai kin san aka ce rai dangin goro rai dangin goro yawa to hakan ya ja hankali na cewa bari ni ma na soma irin waɗannan abubuwan ko Allah zai sa na je inda sauran suka je saboda ni ina da kishi misali kishi na cewa kamar yanzu ke dinnan da kike aiki ko in na ga wasu abubuwa da kika wuce na akai to zan ta dagewa yauwa da ya burge ni dama abubuwa na alheri ai ba za ka je ka dauki abin da ba shi eh. kenan baka ce za ka yi irin shi to zan ga cewa na dage ni ma na yi irin wannan abin kila ma na wuce wanda yake yi ko kuma na kai irin matakin da yake Mm-hmm. to hakan yasa na soma tun a facebook page dina na kan dan yi rubutu haka ba dai masu yawa ba kawai dai wani lokacin dan layi biyu uku irin haka zan yi to da ƙarshe suna ga ah me zai hana tun da akwai irin su youtube channel din nan da sarka website da ake yi ni ma na dan dinga isar da sako na a wannan bangaren to shine na soma eh daga nan na fara amma muna batun shekara nawa eh ba a daɗe ba gaskiya bai fi shekara ɗaya ba shekara ɗaya shine har uh, wannan jaridar take ta yi nisa Eh, to kin san abu idan aka ce kana da um, interest a kai za ka dage ka ga yadda abun zai ci gaba ko kuma ya bunƙasa saboda haka ni kullum ba dare ba rana kullum ina kokarin in ga cewa wannan jarida tawa ta kai irin wasu manyan jaridu na duniya ma gaba daya. Um, to sunan na naki da turanci kika saka mm. amma kuma abin da uh, content na abubuwan da kike saka da hausa me yasa eh gaskiya farko lokacin da nace bari na fara wannan harkar nace bari in ga na nemi suna daban-daban sai na ce bari na ga sunan da zan sa mata wanda zai <clears throat> tasiri akan jarida sai na ce a ah, to bari sa mata white blood maybe ta yi farin jini to gaskiya sai na bashi a white blood din amma kila nan gaba idan jarida Allah ya sa ta samu karbuwa za mu iya canja mata suna ta dawo ta hausa mm. eh zuwa yanzu dai gaskiya ban yi tunanin sunan da zan canja mata ba amma Allah da nan gaba idan burin da nake nema ya cika za mu iya canja mata wannan suna. to yanzu kina yin kina facebook da wani a lissafa masu sauraro eh yanzu dai abubuwan da nake yi guda biyu ne da harka website da kuma youtube facebook ba mu mai da hankali akan shi sosai eh, ba youtube din ya fara kawuta ne a yusuf ba laifi kama ana shaka ba laifi <laughs> daga alfanu kenan eh. to wani irin kalubale aka fuskanta a wannan harka eh gaskiya akwai kalubale saboda shi wannan harka ne gaba ɗaya 247 sai ka kasance online mm. full time job ne mm. sai ka kasance kullum ga kwamfuta nan a gabanka wani lokacin kana aiki idan ka ya samu matsala ko mm. network ko wasu abubuwa da irin haka gaskiya akan fuskanci waɗannan matsaloli. To a takaice wani irin kira zaki wa mata musamman akan ilimi? eh gaskiya ina kira ga mata cewa yanzu lokaci ya canja zamani ya zo da ba a san misali mace ta zauna a gida dole komai sai an yi mata ko mijinta yi mata ko iyayenta ko kuma wasu yan uwanta lokaci ne da ita ma za ta taimaka wa wasu saboda rayuwar ne idan ka zauna ka ga zama kai ake sa ran ma ka taimaka wannan haka yake a gaida zainab abdulrahman To ma sauraro a nan za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baraka bashir da kuma bakuwar tamu ta yau da ma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi sai sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Express ta Washington Post. inda aka rubuta labarin lauyan mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba Trump ya yi da shugaban Ukraine wanda ya janyo kafa kwamitin binciken da majalisar wakilai ta yi na yiwuwar tsige Trump. ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar republican a rubuce lauyan ya rubuta a kafar twitter a ranar lahadin da ta gabata cewa mai kwarmatan zai amsa tambayoyi daga 'yan jam'iyyar republican a rubuce bayan sharaɗin rantsuwa da kuma zartar da hukunci idan ya yi ƙarya inda lauyan ya ce wasu 'yan jam'iyyar republican suna ƙoƙari su bayyana wanda yake wakilta wanda hakan zai iya barazana ga tsaronsa da kuma na iyalansa lauyan ya miƙa goron gayyatarsa zuwa ga ɗan majalisa david nunes babban ɗan jam'iyyar republican a kwamitin ayyukan leƙen asiri a majalisar wakilan amurka ɗaya kuma daga cikin 'yan kwamitin da suke sauraron ba'asin yiwuwar tsige trump sai dai shugaban amurka donald trump ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar da ashirin sam ba za su gamsar ba a ranar litinin ɗin da ta gabata trump ya shiga shafinsa na twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmatan inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya ba da shaida bai kamata a alamunci rubutattun amsoshi ba su dai 'yan jam'iyyar ta republican sun ce ba za su yarda da wannan tayi ba sai jaridar epoch times inda aka rubuta labarin akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalan wasu amurkawa mabiya addinin mormons a wani harin kwanton bauna da aka kai a arewacin mexico in ji ministan tsaro na mexico da kuma danginsu waɗanda aka kashe 'yan asalin amurka ne waɗanda suka ƙirƙiro wata ƙungiyar addini ta mormon shekaru goma da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar a cewar ministan tsaro da sauran danginsu. Harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin Chihuahua da Sonora akan iyakar. Ministan tsaron ya tabbatar da cewa dangin na tafiya ne a cikin ayarin motoci. kuma ya ce watakila an yi kuskure ne wajen kai harin inda aka zaci iyalan kungiyoyin wasu 'yan ta'addan kayar da kayar baya ne da ke neman karbe iko a yankin sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla gaida Zahar Aminu fage da sharhin wasu jaridun Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe biyu na dare da minti 25 wato karfe 8 da minti biyar a jamhuriyar niger da nigeria da Kamaru. Yanzu kuma sai ra'ayin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka sunana na Doja Kagara jihar Niger Najeriya. Ina kira da gwamnati tarayya akan ga su ce za a rika ɗaukar matakai akan yan jaridu. Ka halin gaskiya cewa na da sami yan jarida suna labarin karya. To wani matakai ne za a ɗauka daga yan siyasa da suke kantin suna yi ma mutane karya kuma a riba cikawa. Wani matakai ne za a ɗauka kan yan siyasa. shi muke so mu ji duk ɗan siyasa da ya fito yana yi ma mutane karya za a yi maku kaza za a yi maku kaza ya je gadon mulkin nan bai koyi ba to a dauki mataki a kan shi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Usman Dogo Madaka. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja da gwamnatin tarayya. A kan kiɗan da aka yi mamu a bakin rafi ta rafin shiroro wani damu nan da ake yi ta bangaren zanjeru. ya kamata na gwamnati ta taimaka da biya namu hakokinmu abin da ya kama daga mutanen beri da shauransu su wanda ba su samu kudinsu ba a samu an gansu an sallame su an biya masu hakokinsu. ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba wannan gidan rediyo na mai albarka na murya amurka game da irin dama da yake bamu muke bayyana ra'ayinmu hakika gidan rediyon amurka ya cancanci yabo musamman ga mu da muke sauraron sa dare da yana kuma muna fata sauran gidajen rediyo za su yi koyi da sa'in hausa na muryar amurka wajen baiwa iri na dama domin su bayyana koke-kokensu ga shugabanni ko kuma bayan shugabanni shawarori akan irin yadda suke tafiyar da mulkinsu mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamu dorin jihar jigawa nigeria. Kafin mi sallama ga zahara da labarai amma wannan karan a takaice. Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microfo ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka haɗa da bincike Biden da Clinton a cewan wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka george kent ya bayar a watan da ya gabata shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan yana zargin moscow da washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar turkiyya lamarin da ya sa yake gargadin zai sake kai hare-hare a cikin siriya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanci sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Malama Zainab ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ni lafiya.